Mai sauraro kana sauraron littafin salon so kashi na hudu daga bakin Bashir Abdulaziz Bulangu. Idan mutum mai sauraro bai manta ba a kashi na baya mun tsaya inda Haidar ya haye saman ɗakinsa yana tura ƙofar ɗakin nan ma sanyin da kanshin daɗi suka yi masa sallama. Ya sheƙa ya limshe ido ya yi godiya ga Allah. Shi kansa falon saman nasa ta canza masa tsarin gyara wanda kuma hakan ya fi kyau. Yana higa cikin ɗakin nasa sai kansa ya kwance. Wani haɗaɗɗen zanin gado ta himfida masa ayyan da ta dame gadon ya burge ta dame gadan ya burge shi ya cire kayansa ya fada tolar ya fara wanka ya gama shirinsa ya sa kananan kaya sun karbe shi kuwa sun yi masa kyau ya feshe jikinsa da turaruka ya sauko kasa ya hau tebur ya bude komai ƙamshin jirkin ya buge shi sha'awa da jin daɗi suka buge shi ya zauna ya ringa ɗibar garar girki yana ci komai na kan tebur ɗin sai da ya ci ya ƙoshi ya yi hamdala ga ubangiji ya rinka tsiyayar lemon kwakwar nan yana sha don allah daman hausawan hausawan mu sun iya haɗaɗɗen lemo haka amma muke bugewa kullum yawon siyan jus ya cika kofin tangaran da shi ya tashi ya koma kan kushin can gefe ɗaya ya ɗauki jarida yana karanta yana kurɓar lemon kwakwar ita kuwa jawahir tana ɗaki bata ma san ya dawo ba ta gama shirya kwalliyarta cikin riga da siket na atamfa kwali wax riga fitted sai yar firit siket ɗin ya yi tsantsam a jikinta ta ɗora ɗaurin ɗan kwali wuyanta da kunnanta wani tsantsareren fashon ne mai kyau ta feshe ilahirin jikinta da daddaɗan turaruka masu ƙamshi ta buɗe ƙofar ɗakin da ta fito ƙamshin da ya ji ne ya sa shi ɗago kai ya kalle ta a ransa ya faɗa yarinyar tana da kyau sai ka ce aljana gashi ta iya gyaran jikinta yadda siket ɗin ya matse ta dole ta rinka takawa sannan a hankali gudun kada ta haɗe ta shiga kicin ta ɗebo abinci a filet dan kaɗan sai ka ce wadda za a taɓawa dan za a ba wa ɗan yaye sai robar nono yogurt da ke ɗaya hannun na ta zo ta a nutse a cikin kujera ta ɗauki remote ta kunna tv ta yar yan ta kunno sannan ta fara cin abincin yana take ɗiban abincin kamar ba ta son ci a yangance duk abin da take yi idan haidar yana kanta ita kuwa ba ta san ma yana ya dawo ba bare ta san yana falon a zuciyarsa ya ce yaushe dama za ta girma tana cin wannan ɗan mitsitsin abincin kamar na 'yar yaye can wayarta ta yi kara ta ɗauka tana dubawa da murnarta ta dora a kunnanta hello dadi na sai ta kunna hands free dadi ya ce jawahir ya kike ya mai gidan naki wallahi lafiya lau dadi muna zaune kalau kina son masu aiki ne a kawo miki cikin shago'a ta ce la dadi mai aiki ni wallahi bana son kowa su zo su yi bata wa mutane waje dan iya girkin mu mu biyu da gyaran ɗakunan mu dadi ai duk zan iya to jawahir wanke wanke fa ga harar harabar gidanku dadi ka san bana son ƙazanta da gama girki nake wanke kayan da na yi na goggoge su na mayar inda suke harabar gidan kuma ɗakin saukar baƙi ne yana da yaro da yake gyara masa mai ba fulawoyin gidan ruwa to jawahir ba zai rinka ba su abinci ko har da su zaki rinka yin girkin ta ƙara shagwabewa mm. dadi wallahi ba zan yi musu girki ba abinci na daga ni sai yaya kawai to shi shikenan jawahir za a samu haidar din na yi mishi magana na jiyan da za a rinka yi da su wajen ba su abinci cikin hagwaba ta ce to dan Allah dadi kada ka yi masa magana ya zo ya ce sai na rinka girkin da su kaga wahala zan sha to jawahir ai a ƙarƙashin ku suke dole ku rinka kula da haƙƙinsu ko ta ko ta ko to kwace mu ko to kwace kuma za ku bar su da yunwa cikin shagwaba ta ce haba dadi to dadi na yarda a kawo tsohuwa amma ba za ta rinka shigo min na ba sai dai ta tsaya can bangaren masu aiki ta rinka dafa musu abinci ai yayi ko dadi yawwa ko kefa jawahir gobe za a kawo ta ki ƙara haƙuri jawahir ki dinga biyayya ga mijinki Allah ya muku albarka to dat na gode good day dat ta yi ajiyar zuciya ta ajiye waya ta miƙe ta ɗau plate ɗin ta shiga kicin Haidar ya miƙe ya haura samansa, ya yi daidai a gadonsa yana tunanin hirar jawahir da dadinta. A ransa yake cewa ko dai don muna ‘yan uwa ne halayyarmu da ra'ayinmu suke neman zama ɗaya, gaskiya ta burge ni da za ta rinƙa yi min komai da kanta, don ni na haɗa ni gidan da mai aiki take yi wa matar gidan da mijinta girki, amma jawahir tana da daɗin murya ga daɗin saurare, ban so suka gama shirar tasu ba. To haka dai zaman ya ci gaba tsakanin miskilan guda biyu. kowanne yana ji da girman kai da muskilanci babu wanda zai wa dan uwansa magana idan har sun haɗu da safe za ta ce masa ina kwana yayin da shi kuma yake ɗaukar lokaci kafin ya amsa da lafiya lau to sai ta yi shigewar ta ɗaki ba ta fitowa har sai ya tafi sannan ta zo ta gyara musu su da turare da turaren wuta ta feshe ko ina da air freshener ta zauna ta hirya musu haɗaɗɗen girki mai gamsarwa ta haɗa masa lemo da kanta kullum da sabon samfurin ɗin girki da lemon da take masa bata taba taɓa barin waje da datti ko ƙura ko ina fes a gyara daidai da wanke kwanukanta ita take yin abinta ta gyara kicin ɗinta fes kamar ba a yi komai a ciki ba tukwane kawai da kaskon suya saboda maiko take ba wa dela mai aikinta ta wanke mata tunda aka kawo dela take zaune a ɓangaren masu aiki za ta yi girkin su su uku da mai gadi da ita sai yaron gidan da ta gama za ta wanke komai ta share ta goge da yake ita ma mai tsafta ce shi yasa suke shiri da jawahir din haidar ko yana jin daɗin yadda jawahir take da tsafta komai take kulawa da shi yanda ya kamata don haka duk sanda ya taso daga ofis burin burinsa ya sauri ya dawo gida don ya narki special ɗin girkin da jawahir za ta yi masa ya zauna a falon su yana harkar daddaɗan kamshin falon idan ya tashi daga ofis yana biyawa ta gidansu a gurguje yake yin komai don yana sauri ya koma gida idan anti ta ce masa ga abinci yakan ce mm, in ta sai na je gida zan ci duk da ba magana suke yi wa junansu ba to amma hakan bai hana su kyautata a junansu ba ana yawan kawo mata kannan ta'awwal da sani da kannan haidar hassana da husaina idan yamma ta yi direba ya mayar da su gida yaya abba ma da yaya nasir suna yawan zuwa zuwar mata inna ma takan zo amma ba sosai ba iyayensu ne dai har yau ba su zo ba haidar ya samu kwanciyar hankali don ba a ba abin da yake damunsa don haka jikinsa ya ƙara murjewa kyansa ya ƙara daɗuwa kowa ya kalli fatarsa ya san ta goge da jin daɗin duniya ta kuwa jawahir da yake abincin bai dame ta ba to ta yanda take haka take babu wata 'yar ƙiba da ta yi shekara ɗaya kenan da yin auren har yau jawahir ba da taɓa leƙawa ƙofar gida ba yau asabar da jawahir ta kammala da haɗa birek ɗinta ta ɗiba ta ci ta gama gyara wajen ta sa turaren wuta ta feshe da gidan ta shige toilet ta yi wanka yau higar turawa ta yi yar bangilar himi ta saka iya cibiya mai siririn hannu sai dogon wando da ya dame mata cinyoyi da kafar wandon an buɗe shi ta haɗe gashinta a tsakiyar kai ta sa ta tafkeken raibon ta ɗauye shi cikinta a dame kamar bata zuba masa abinci ba fuskar nan ta sai fitar da sheki da wani asirtaccen kyau take yi ta gama fehe jikinta da turaruka ta fito falon inda haidar yake break ta durkusa ta ce ina kwana bai juya kalle ta ba ya ce lafiya lau ta miƙe ta isa bakin tv ta ɗauki takarda da biro ta koma cikin kujera zaman mutum ɗaya ta kwana tsawon mintuna ta kwanta tana rubutu tunda ta miƙe haidar yake binta da kallo sai haɗiyar yawo kawai yake yi ta yi mugun ba shi sha'awa hankalinsa ya tashi sosai ya gama rubutu a takardar ta gama rubutu a takardar ta ninke ta taso cikin nutsuwa ta zo gaban haidar ta ajiye masa akan tebur ɗinta ta juya ta koma ɗaki shi kuma ya bi ta da kallo sai da ta hige ɗakin sannan ya ware takardar ya fara karantawa yaya don allah yaya ina son zan je gidanmu da gidan ina da wajen anti ina so na taho da sayyid autan anti idan ka yarda jawahir yana gama karantawa ya ajiye haidar yana gama karantawa ya ajiye ya ci gaba da yin break ɗinsa sai da ya gama sannan ya miƙe ya ɗauko takardar da biro shi ma ya rubuta mata kamar haka in kin hirya ki jira ni na kai ki da kaina sayir kuma in kin ga ba zai takura miki ba kya iya ɗauko shi haidar jawahir duk ta matsu da ta ga amsar da zai bata dan ita dai tana so yau ta je gidajen nan ko don daɗewar da ta yi rabanta da fita ita jin kanta da muskilancin ta ya hana ta ta fito bare ta ga amsar da ya rubuta mata shi kuma girman kansa da isarsa ba za su bar shi ya kai mata ba sai da ya gama kallonsa da hutawarsa sannan ya koma sama sai ta ji tafiyarsa ta fito ta ɗauki takardar ta karanta ai kuwa sai ta hau tsalle tana murna kamar yarinya nan da nan ta shiga shiri a kakale nan a kalkale nan can ko ina ta yi fes kamar wacce aka kara wa kyau wani ɗan ɗayan shalles ta saka mai ɗan banzan kyau da shegiyar tsada ta yi kyau kamar ka ce ka sace ta a gudu don haɗuwar da ta yi takalminta da mayafinta da jakarta duk ruwan les ɗin ne takalmin mai tsinan dunduniya ta hakimce a falon tana jiran fitowarsa mai gidan mai gidan bata jima ba sosai ya fito cikin higa ta wani ɗanyen boyel baƙi sai iya yake yi hular kansa baƙa mai gashi takalminsa baƙi sai agogon hannunsa na diamond duk sun yi kyau kamar waɗanda za su zaɓen sarauniyar kyau ya yi waje ba tare da ya kalle ta ba ta miƙe ta rurrufe ko ina ta fito tana takawa sannu a hankali yana kallon ta ta mudubin motar duk sha'awarta ta motsa shi amma saboda iya iyajen ajinsa ba zai taɓa nuna mata ba ko ya bari ta gane ba ta kama murhun mota ta buɗe ta shiga baya ta zauna bai kalle ta ba kuma bai yi mata magana ba bai kuma ja motar ba ya yage takarda ya rubutu ya cilla mata baya ta ɗauka ta duba bai ki kai matsayin da zan zama direban ki ba tana gama karanta ta buɗe ta fito ta dawo gaban motar ta rufe ya kuwa figi motar a guje kamar mai shirin tahi sama babu wanda ya yi wa kowa magana haka suke tafe sai da suka zo wani supermarket ya fita ya yo musu raba suka ci gaba da tafiya gidansu ya fara kaita yana tsayawa ya miƙa mata takarda ta duba ta karanta awa ɗaya na baki ki yi ki fito mu tafi bata ce komai ba ta buɗe ta fita ta yi sallama falon ta shiga anti tana ganin ta ta miƙe ta ta taro ta da murna tana jawahir yata barka da zuwa yata ta kaina ta rungume ta a jikinta zo mu hau sama alhaji ya ganki tukunna suka hau ta durƙusa har ƙasa ta gaida abba cikin fara'a da murna yake amsa jawahir ke ce haka lalle yau zan huta da mitar antinki anti ta ce wa ya kawo ki ne ko kun ɗauki direba ne cikin jin kunya ta ce ai yaya ne ya kawo ni tana rufe baki ya sallama ya higo kai tsaye ya wuce gaban abban su ya zauna ya gaishe su abba ya dafa kan haidar ya ce yau na ga jawahir na gode muku da yadda kuka rike kanku ba ku ba mu kunya ba haidar ya ce yanzu ma cewa ta yi na kawo ta za ta ɗauki sayyar gashi ban gan shi ba anti ta ce jawahir ta sayyar ai yanzu ba irin da ba ce da kike zuwa ki dauke ki yi kwana da kwanaki a gidanku yanzu ai sai ya takura ki cikin jin kunya ta ce la anti wallahi ba komai ai ba zai takura na ba to shikenan gobe za a kawo miki shi ya yi kwana biyu kawai in ji antin ta ce to anti na gode anti da kanta ta kawo musu abubuwan ci da sha suka sauko kasa da anti duk yanda anti ta yi don ta ji ko da wani abu a tsakaninsu amma jawahir ta ce ƙalau suke haidar ya shigo ya yi wa anti sallama ya fita jawahir ta kalli agogon hannun ta ga awa ɗayan da ya bata saura minti uku ta miƙe ta ce anta za mu tafi haba jawahir tun yanzu ta ce ai za mu bi ta gidan gidanmu da gidan inna to jawahir na gode allah ya muku albarka manyan ledoji biyu anta ta ciko mata da kayayyaki abba kuma ya bata dubu ishirin dama haidar ya sa mai gadi ya shigo musu da garabarsu ta buɗe motar ta shiga awa ɗaya ta cika daidai shi ma ya shigo suka tafi gidan in ne kai ta shi ma sai da ya ba ta takarda ta karanta kar ki wuce awa ɗaya ta higa gidan inna murnarta da tsallanta da cikukuye inna inna ma murna take yi ta zaunar da ita daga ina ki haka ke mai haidar ɗin yake baki kika sake zama baturiya haka sai dai rahin kiba amma kin ƙara kyau ko dai ciki ne da ke daidai shigowar haidar a zuciyarsa ya ce ciki yaya za a yi a yi ciki yanzu ai ta yi ƙanƙanta ya yi sallama a falon ya shiga inna ta tare shi da murna duk bakinta ya ƙi rufuwa ganin jikokin tashar da su babu wata alamar damuwa a tare da su inna jikinta sai rawa yake yi ta rasa inda za ta sa kanta don murna ta kawo musu wancan ta kawo musu wannan tana ta hira don ƙa'ida bature ya duba dan ka'ida bature ya duba agogo saura minti biyu awa ɗaya ta cika haidar yi wa inna sallama ta rinka yi masa godiya wannan uwar tsarabar da suka kawo mata ya fita ya koma mota yana jiranta sai hira kuma ta dawo sabuwa tsakanin inna da jawahir har ta manta da dan ka'ida lokacin da ya bata to tana ta shan labarai da abubuwan ban dariya daga inna ba ta yi aune ba ta gaga ta ƙara minti arba'in da <laughs> fiye da haka akan awa ɗayan da ya bata ta yi zumbur ta miƙe inna za mu tafi sai kin zo inna ta ce au ba sai magariba za ku tafi ba ta ce in mm, yana mota yana jira na to shikenan na gode ku gaida a gida Allah ya muku albarka a cikin mota ta same shi ya kwantar da kujera yana shan AC da sautin rediyo ya lumshe ido kamar mai bacci ta buɗe mota ta shiga ta zauna ta hau minti goma ba shi da niyyar tashi bare ya tuka motar su tafi ta da jira ta ce yaya na fito ya buɗe ido ɗaya ya ce awa nawa na baki ta ce awa ɗaya sai yanzu awa ɗayan ta cika a'a in na ce ta tsayar da ni da shira to kin cinye lokacin da zaki a gidanku yanzu gida za mu tafi sai wani lokacin kuma gaban da ya faɗi duk da dokin da take yi na zuwa gidansu gashi ta fito din amma ba damar zuwa gidan nasu ita girman kanta ba zai barta ta ba shi hakuri ba bare ya hakura ya kai ta kawai sai ta ji hawa yana zubo mata haidar na kula da ita amma sai ya ɗauke kansa ya ci gaba da tukinsa kamar bai san tana yi ba tana kukan ta har da sheka amma sai ya karo rediyon ma dan kada ya ji kukan ba wanda ya sake cewa da kowa komai har suka je gida yana tsayar da motar ta buɗe ta fito tana goge ido ta bubbuɗe ta shiga ɗakinta ta faɗa gado ta yi rubda ciki ta ci gaba da kukanta ta ƙoshi ta shiga ban ɗaki ta yi alwala ta yi sallar la'asar zuciyar da tana ta zuga zuga ta da kada ta yi masa girki don ya ɗan ya ɗanɗani ɓacin ran da ta je ko kuma sai ta yi wani tunani a ita ta fara ɓata masa kuma girman kai ya hana ta nema afuwarsa to idan ba ta yi masa girki ba ai ta daɗa shiga haƙƙinsa kuma ita ba iya cewa za ta yi ya yi haƙuri ba kuma zai yi ɓacin ran da ya fi nata ita kuma ba burinta kenan ba duk da irin zaman da suke yi na rashin yi wa juna magana to amma ba ta son ko kaɗan ta ga ta ɓata masa rai shi yasa kullum take yin abin da ta san zai ji daɗi ta miƙe ta fito falo takarda ta gani a ninke na fita unguwa sai magariba zan dawo ta yaga takardar ta faɗa kicin ta ɗora girki yau tuwon samu bita ta yi miyar ɗanyen kuɓewa ta burge kaza a ciki sai ta gasa masa ɗan shila ta soya masa kifi ta haɗa masa lemon abarba ta jere komai a tebur yau dai da ta ba wa wanke-wanke don zuciyarta ta ɓace take kafin ya dawo ta gama abin da take yi ta gyara wajen ta shige ɗakin ta kulle ƙofa sai da ya sallan magarba sannan ya shigo mamakin sai ga ta yi abinci a zatansa inda ya bata mata ba za ta yi girkin ba har yana shirin fita hotel ya siyo musu duk kuma sai ya ji tausayin ta ya dame shi a ransa sai ya yi da na sanin ƙin kaita gidansu da ya yi ya zauna ci abincinsa ya ƙoshi yau har da santi ya miƙe ya je sake alwala ya yi sallar isha'i haka ya zaman falon har goma na dare amma bai ga fitowarta ba abin ya dame shi don bai ji daɗin yadda ta takura kanta ba haka ta yi haka dai ya haƙura ya je kwanta zuciyarsa tana ta tunane tunane washe gari da safe da ta gama komai da ya shafe ta da ya shafe ta ta daddasa kwalliyarta da ta saba ta fito yana tebur yana break ta durƙusa ta ce ina kwana ya amsa lafiya lau jawahir kin kwana kalau lafiya kalau ta tana ta miƙe ta koma ɗaki tana mamakin canjin yau da ta samu na sakin fuskar haidar har ya faɗi sunanta ba tare da ya ce mata ƙwaila ko ta tsitsiya ba bai daɗe bai daɗe ba da fita ba direba ya kawo sayyid jawahir ta yi murna da farin cikin ganin sayyid don ta samu abokin ɗebe kewa sai magariba haidar ya dawo sayyid yana jin ƙarar motarsa ya fito a guje tare shi haidar ya ɗauke shi ya rungume shi Auta wata ya kawo ka ina ka baro antin taka tana gida abba ya ce kada na daɗe kwana biyu zan yi haidar duk ya gama wani abu da zai yi na game da cin abinci ya yi wanka ya sa ƙananan kaya nasa na shan iska ya haye saman gado yana shan surutun sayid da yake ba shi dariya wayarsa ta fara ruri alamar ana kiransa haidar ya duba ya ga bai san lambar ba ya share ya ki ɗauka ta katse ɗan don kanta can aka sake bugowa bai ɗauka ba ta kuma katsa sai da aka yi sau biyar ana a na shida haidar ya gaji ya ɗauka hello ya amsa a kasan maƙogaransa cikin doki kausar ta amsa ranka ya daɗe saraki har yanzu mulkin yana nan ne ba a sauke ba ya ce wa ke magana ne ko sai na ajiye kan wayar ne ta ce a'a a yi haƙuri saraki kausar ce ya ce wace ce kuma me wanda sura ranka ya daɗe saraki kausar ɗinka da kuka yi karatun amerika tare ka gudo ka barta oh kausar kenan kin cika naci yanzu sai da kika lalubo ni to ya zan yi haidar wallahi tun ranar da ka taho ban kuma nutsuwa a zuciyata ba sai yau da na ji muryarka haidar cikin ciwon so haidar ciwon sonka ya zamo gyambo a cikin zuciyata in ji ta haidar ni musulma ce ka tallafi rayuwata haidar ka zo gare ni ka aure ni haba haidar ka san darajar ya mace da kimarta amma duk na watsar na tunkare ka na ba da kaina nake roƙonka da ka aure ni haidar wace irin zuciya ce da kai ka tuna fa kana da ƙanne mata kuma nan gaba in allah ya ba ka haihuwa kila ka samu ya'ya mata to ya za ka yi ya za ka ji yayin da yarka ko ƙanwarka ta faɗa irin wannan halin da na faɗa da akan kan wani Ka san ƙaddarar Ubangiji babu inda ba ta faɗa wa mutum. haidar ya ce, Ki haƙuri ba buri na na yi miki wulaƙanci ba, ai duk inda masoyinka yake ya fi maƙiyinka sau dubu. To amma kin ga yau shekara ɗaya kenan. Iyayena sun haɗa na aure da wata 'yar ƙaramar ƙanwata wanda har a yanzu da nan gaba rainonta nake yi. Kausar ta ce, haidar don Allah don annabi ka amince bukata ta wallahi ni ba ruwana da wata matarka don ba a kanta zan zauna ba. ya ce to shikenan kausar ki ba da lokaci zan yi shawara ta ce haba haidar ya ce no kada ki damu ba matsala in sha Allahu komai zai zo da sauki suka yi sallama kowa ya dire wayar haidar ya fada tunani ko na amince da bukatar kausar da aure ta ko ni ma na ji yanda auren yake to ya zan yi da anti da abba ko da yake in sha Allahu ba za su zama matsala ba haba dai ya kwanta yana sake-saken abin yi wahe gari yana ofis wajen azahar jawahir ta yi baƙi ƙawayenta ne suka zo an sha hira kuwa inda jawahir take cewa bilki ai kun yi min rahin mutunci wai duk yadda muke da ku aure shekara ɗaya amma kuka kasa leƙo ni to aikin san abin ne sannan ba ku hiri da shi mu zo wani abin ya faru sai ya zama matsala so, kin ga yanzu ai komai normal don yadda kike wannan kyallin goshin na san an samu rabo rabo ma haha kun ji gulma hmm, ni dai bomboy ba ruwana idan har haidar ya ji ku ta yi dariya hmm, kwaji da shaƙiyancinku ku zo mu ci abinci wajen karfe hudu suka gama shirin suka fito za su tafi ta yi musu rakiya har bakin get mai gadi yana dan ɗakinsa yana lazimi hira suke yi suna tafawa tare da shewa da dariya sai ga motar haidar ya shigo ya danna hon mai gadi ya taso da sauri ya buɗe masa get haidar ya hango jawahir ba mayafi a jikinta ta yi kwalliya tana faman dariya duk sai ya ji kishi da bakin ciki ya dame shi ya za a yi mata fito nan a haka ga mai gadi da 'yan aikin gida suna nan du suna gano ta lalle ma yarinyar nan ya yi fakin ya fito gunsu ya ya nufa ƙawayenta suka gaishe shi ya kalli jawahir ke me ya fito da kena ba ya baki izinin zuwa kofar gida kanta a kasa ta ce ne ƙawayena ne suka zo shine na rako su rakiya bata isa rakiya bata isa ba iya kofar cikin gida har sai kin fito bakin gate ya hige cike ya barta a nan suka ce lallai hadar yanzu har wani kishin keke to Allah ya sa dai mu jawo miki ba mu jawo miki wata matsala ba ta ce ba dai ba komai ai yana da saukin kai shikenan kuma fadan ya wuce to mu dai mun tafi sai wata rana suka fita ta juyo ta shigo cikin gidan yana zaune a falo ta tafi za ta shige ɗaki ya ce ke zo nan ta dawo ta durƙusa nesa da shi dama in ba in ba na nan in ke abin da kike yi kenan kalle ni kalle ki yadda kika fita ga mai gadi da yaran gida duk suna ganin ki ko kin manta cewar ke matar aure ce to bari ki ji duk an duk an duk ana ana kashi mai sauraro mu haɗu a kashi na gaba don jin ƙarashin wannan labari daga naku bashir abdulaziz bula don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa